A baya mun tsaya ne a inda yana godiya ga Allah sosai da ya kasance abokan marigayi ɗansa Mahmud duk mutanen kirki ne. Hakan ma na ɗaya daga cikin alamomin nagartar mutum. Tun jiya Umar da iyalansa gaba ɗaya su ma suka zo gaishe su. Daga rasuwar Mahmud zuwa yau ya samu karɓar baƙi da dama ta sanadin Mahmud ɗin. Su Jafar da wasu friend ɗinsa ma sun zo sun gaishe shi sosai. Hakan yake sa ci farin ciki ko ba komai ya san cewa ɗansa yi mu'amala ne da mutane masu kyawawan halayya. Karɓa mai kyau aka yi wa Abbas a gidan dan Abba bai samu nutsuwa ba sai da ya ga an wadata shi da komai da komai. Musamman da ya ji cewa ya kwana a hotel ne a cikin gari. So ya san dole zai buƙaci wani abun zuwa yanzu. Shi kuwa Abbas sam duk ba wannan ba ne a gabansa damuwarsa ga sha bambam. Ai ko ruwa bai sha ba ba tare da jin wani dogon lokaci ba ya bayyana wa Abba abin da ya kawo shi. Abba ya yi mamaki sosai amma ya ce me yasa ba zai bar ta a nan ɗin ba ko da watanninta ne ta ƙarasa. Sai ya ce hankali na ya kasa nutsuwa ne Abba. Amanar ta Mahmud ya bar min hakan ya sa rashin ganin irin rayuwar da take yi yake ɗaga min hankali. ka yi haƙuri abba ba wai na raina kula da take samu a nan ɗin ba kawai dai ina ga can ɗin zai fi kaga ba za ta na tunani ba tun daga hannana suna tare kuma zan fi kulawa da ta da na karba idan tana kusa da ni abba bai yi masa musu ba take ya amince masa sai dai ya san ba wannan dalilin bane ya kawo Abbas daukan Fatima ba ta iya yiwuwa tarbiyyar gidan nashi ne bai yarda da shi ba ko kuma wani abu daban amma ba dai wanda ya faɗa ba duk da haka bai ga laifin shi ba don ya san koma menene ya faru ba kowa ba ne ya ja hakan face matarsa shi yasa duk abin da zaka yi ka kula ka yi shi akan kan daidai in ka san farkon abin to ganin sa ne damuwa Fatima kan ba zai yi bakin ciki da tafiyarta ba duk da ransa bai so hakan ba amma idan za ta fi samun farin ciki a can ɗin falillahi alhamdu shi ba shi da haufi akan hakan duk da zai so ta ci gaba da zama a wurin shi amma Tunda hakan ba zai samu ba ba komai ya san wannan kaɗan kenan daga halin rayuwa. Sai dai zai yi ta da kyawawan addu'ar dacewa har ƙarshen rayuwarta. A take ya ɗaga wayarsa ya kira ta ya ce ta zo ita ma ta yi mamaki don ba su jima da rabuwa ba. Ya ce mata zai fita sai kuma ga shi ta zo wai a kawo masa kayan tare baƙo. Anna kuma wai ita ta je. Hijabin da ta nema ta saka a kanta dama kullum a haka take zuwa gurin Abba. ba ta taɓa zuwa inda yake ba tare da hijabi ba. Amma yanzu kam tun da ta tunkari kofar Abba, ta dinga jin zuciyarta na dokawa haka dai ta daure ta shiga da sallamarta. Tana shiga kuwa ta ya sarƙe cikin na yayanta Abbas. A hankali ta ƙarasa ta zauna nesa kaɗan da su ta ce ga na Abba. Yana murmushi ya ce ba ki gaya yanki ba ne na ji ba gaishe shi ba. Daga idanu tai ta kalle shi sai ta ga ya wani kau da idanu tamkar ma bai san da zuwanta ɗakin ba. Sai ita ma ta yi ƙasa da kan nata idan sai ta yi ƙasa da nata idanun ta ce ina kwana yaya? Ya ce lafiya ƙalau. Kamar ba zai sake magana ba sai can ya ce ya ƙarin haƙuri. Can ƙasan maƙoshi ya maganar albarkacin abban ni ma ya sa ya yi tambayar. Ba na haka ba ba zai tambaye ta ba. Ita ma a hankali ta amsa da faɗin alhamdulillah. Murya tana ɗan rawa kamar za ta yi kuka hakan ya sa ya ɗago ya kalli ta da kyau. jin yanayin muryarta. Ai sai ya ga tana share hawaye. Tsayawa ya yi kallonta da mamaki wato har yanzu ba ta daina kuka ba ke nan da rasuwar. Shi ya sa ma ya ga ta yi fayau da yawa, duk ta rame kamar ba ita ba. A ran sai ya ce to ki bi shi mana tunda kin fi kowa damuwa da rashinsa. Abba ne ya mata bayanin abin da ya kawo Abbas ɗin inda ya ƙara da lallashi. Ganin cewa tun kan ya fara magana ma har ta fara kuka. ya san bai wace tambayar da Abbas ya mata bane ya ta kuka. Don kusan kullum haka take yi in dai za a ambaci abin da ya danganci Mahmud to sai ta yi kuka ko da kuwa gaisuwa ce. Shi ma Abba hakan da take yi na sa shi yasa ma gara ya da ta koma Abuja ko za ta ɗan samu sassauci ta ɗan manta wasu abubuwa. Abbas kan haushin kukan nata yake jiji yake kamar ya make ta idan ya tana share hawayen. dan haka kawai sai Da haka sai ya kasa da kan shi. ya shiru yana sauraron yadda Abban ke bata baki. Yanzu kimanin kwana ashirin kenan da rasuwar Mahmud. Amma a ce har yanzu yarinyar nan bata bar kuka ba yaushe kenan za ta daina. Abbas ne yake wannan tunanin a ran shi, Abba kam sallamar ta yayi yace ta je ta shirya yanzu za su wuce da shi. Ta ce ta yi sadaf-sadaf ta fita haka ta isa har gurin anti ita yanzu duk ba wannan bane matsalar ta. Ko ina ma tana so ta zauna don zuwa yanzu Ta yi sabo sosai da anti yadda ba ta jin ko kaɗan za ta ji daɗin rabuwa da ita. Sannan za ta so zama a Abuja musamman ma tare da Hanna saboda ita ma tana son ta kuma 'yar uwa ce. Ita mai damuwa da damuwar waninta amma duk wannan ba shi zai hana ta son zama da momin da ba. Wurin momi take son zuwa sai dai ga dukkan alamu momi ta sallama ta ne. Tunda aka yi mata aure da ya Mahmud momi take gudunta. Ga shi yanzu ma da mijinta ya rasu take buƙatar Ƙirji lallashi momi ta tsallake ta tafi ta bar ta. Anti kawai ganinta ta tana kuka da sauri ta kamo hannunta tana tambayar ta me aka yi mata me ya faru. Kuka ta ci gaba da yi da ƙyar ta samu ta buɗe baki ta faɗi abin da Abba ya sanar da ita. Anti ba ta hana ta ba kamar yadda bata nuna damuwa da hakan ba da kanta ta lallashe tare ta yi shiru sannan ta haɗa mata kayanta gaba ɗaya da kanta. Har ma ta ce ko akwai abin da za ta ɗauka a can gidan nasu? Tima da ta ce a'a Dan ita ko kaɗan ba ta son gidan yanzu tsoro yake ba ta. Ba ta son duk wani abu da zai danganta ta da zuwa gidan a yanzu. Ba za ma ta iya zuwa ciki ba tana jin ita da wannan gidan har abada. Haka anti ta gama shirya mata komai kuma tana yi tana ba ta baki tare da janta da hira. Dan kawai ta ga Tima ta saki ranta har ta ce mata ba za ta daɗe ba za ta je ta ɗebo ta dubo ta da da za ta dubo ta da kanta har Abuja. Duk iya dauriya da anti ta so ta yi amma kasawa ta yi musamman da suka yi musu rakiya zuwa inda za su hau mota. Bayan an saka kayan Tima abu ta ga Tima na yi musu sallama tana share hawaye take. Ita ma sai hawaye ya gangaro dama rike nata kukan take ta faman yi tun ɗazun don kar ta ɗaga wa Fatima hankali amma yanzu kamar ta ga i da gaske Fatima za ta tafi. ta barta, sai kawai ta kasa riƙewa. Ta san yanzu ne za ta za ta fi jin mutuwar Mahmud idan Fatima ta bar ta shi ne za ta san ta yi rashi babba domin kaɗaici ne ga dangadan ya tunkaro ta. Ga wani son yarinyar da ya biya cika mata zuciya ji take tamkar Khadija ma bata kai ta santa ba. Sai gashi kuma Abbas na ƙoƙarin raba su. Sai dai ta san ba komai ya jawo haka ba banzan hannunta. Da ta kasance mai son kan da ta kasance mai son kanta fiye da komai. Da a ce ta kasance uwa ta gari ta san da babu wanda zai yi shayar rayuwar waninsa tare da ita. Kuma tana tabbacin wannan dalilin ne sa Abbas zuwa musamman don ya koma da ‘yar uwarsa Abuja. Kuka take yi Tima ma na yi haka suka rabu Abba kam daure sayayya ya musu bankwana rayuwa kenan. Babu abin da baya faruwa idan kana raye. Za ka ga abubuwa da dama na jin daɗi da rashin sa duk akwai, sai fatan Allah ya sa mu dace. Amin. Tun a mota kukan da take yi ya ishe sa, sosai kukan ke so ransa amma ya ƙyale ta ganin suna tare da direba in ba don haka ba da shi kaɗai ya san abin da zai mata. Duk da haka sai da ya ringa sakin tsaki akai-akai kafin su isa kuwa, ya yi tsakin sau ba adadi har sai da ta fahimci cewa da ita yake yi tukunna. Suna sauka kuwa bayan wucewar direban ya watsa mata kallo ya ce, Idan kika kuskura kika min kuka a cikin mutane ni da ke ne, an gaya miki ke kaɗai aka yi wa mutuwar ne? Lokacin ma hawaye kawai take sharewa da ya kasa tsayuwar mata, a haka ta ɗaga idanun nata da ke cike tab da hawaye ta kalle shi. Ki share dukkan hawayenki nan kafin in saɓa miki, ban son kukan nan ni. Yanda ya magana a tsare dole ya sa ta goge hawayen nata ta ringa ajiyar zuciya kawai a hankali. wata ɗin da ya kwana a nan suka koma ya ce ta jira ya je ya nema musu flight ɗin zuwa Abuja sannan ya dawo. Umma na zaune a falo tana kallon wani Hausa movies kawai ta ji muryar Abbas na yi mata sallama kamar daga sama. Amma makance ta amsa sallamar tare da da dukkan hankalinta gare shi. fuska na a tamke ya ƙaraso ciki. Umma da mamaki take duban sa ganin sa a yau ɗin bayan bai daɗe da tafiya ba. Baya ga hakan ma ta san yana da uzuri a can. Mamakin ta ne ya ƙaru ganin Tima ta shigo da sallamar ta. Ita ma kanta a ƙasa ta ƙaraso wajen Umma. A'a, Tima ku ne tafe? Ke da waye haka? Umman ta tambaya tana mai waro idanu ko za ta ga abokin tafiyan Timan tare da ku. kamo ta ta zaune da ita a kusa da jikinta. A kam ɗauke kai ya tamkar bai san da zancen ba, da ya ga hakan ma bai masa ba sai kawai ya miƙe ya wuce ciki. Ke da waye kuka zo ne Tima na ga shiru har yanzu ban ga kowa ba. Umma ta sake tambaya Tima a karo na biyu, ni da yaya ne muka zo? Tima ta ba ta amsa a hankali. Da wuri Umma ta ce mata wani yayan kenan? Sai ta ce yaya a bas dai? Umma ta sake tambaya da mamaki. Kai Tima ta ɗaga mata alamar i, e, To garin yaya hakan ta faru? A ina kuka haɗu? Ko ke kika ce masa zaki zo nan ɗin? Ina ita antin naki? Shiru Tima idan bata san wanne daga cikin tambayoyin Umman za ta fara amsawa ba. Gana hakan ya sa Umma kam ta fassara shirin da abin da ta ya bata. Kafin ta ba kana sai ga akwati an shigo da shi wanda kallon ɗaya ta masa ta fahimci cewa na Tima ne. Jinjina kai ta yi ta ce lallai yaron nan, wato sai da ya je ya taho da ke ko? Ai da tun ranar da ya ji labarin kina can, na ga sai wani huhura ranci yake yi yana kau da kai gefe, ashe shirin da ya yi a ransa daban. Zai zo ai ya same ni ne sai na ji dalilin hakan. Kallon ta dawo da shi kan Tima ta ce, maza shiga ciki ki watsa ruwa ki huta, kin ji Fatima? Da wannan damar, da wannan diramar Tima ba ta ga Hanna ba. Duk zuwanta Umma ce ta yi mata kwatancen inda ɗakin Hanna yake, ta ce mata Hanna na ciki. Ko da ta je ɗakin nata ma bata ganta a ɗakin ba, motsin ruwa da ta jiyo a bayi ne ya sa ta gane cewa tana bathroom. Ci gaba da tsayuwa ta kamar mai jiran a ba umarni. Ba komai take tunawa ba kuwa sai Mahmud tare da tausayin anti da ya yi matuƙar tasiri a zuciyarta. Tana tsayan har Hanna ta fito daga bayin ta gama firgita da garinta. ta ba ta taɓa zaton ganinta a wannan lokacin ba. Har kuwa ta zo ta fahimci cewa ita ce da gaske, ita Dima ba ta ma san ta fito ba. Sai da Hannah ta dawo, ta taho ta dafa ta tare da kiran sunanta kafin ta yi firgigit ta dawo hankalinta. Ai kuwa tana ganin Hannah ta sanya kuka tare da rungumar ta zuwa jikinta sannan ta ci gaba da kukanta. Hannah kam shiru sai tana ta kasa ta ma kasa magana. dan mamakin zuwan Tima tare da farin cikin ganinta duk duka su suka cika mata zuciya a yanzu. Sai da ta ga kukan Timan ba na ƙari ba ne kafin ta fara ba ta haƙuri. Tana ba ta baki da ƙyar ta sarara da kukan, wanda hakan ne ya ba wa Hanna damar tambayar ta ta ce ke da wa kika zo ne Tima? Kin san ko yanda na ja haushin ki a can ai wallahi dama niyyata in je in zuga dadi ko kuma yaya a ɗauko ki haka kawai sai a wani barki a gurin muguwar matar nan ya aikin mun daidai da kika taho wallahi Allah ya sa ba za ki sake komawa ba cikin rawar murya Tima ta ce anti tana ba ni tausayi sosai Hanna na san za ta shiga damuwa sosai da na barta faɗin Tima tana mai ci gaba da zuraro hawayenta Hanna kam kwafa tana kallon Tima sai daga baya ta ce Ke wallahi wani lokaci rasa inda wayanki yake tafiya nake yi. Ina ruwanki da ita tausayinta na banza da wofi. Ita ta tausaya miki ne lokacin da take neman cin mutuncinki duk da kina matsayin matar ɗanta kuma 'ya a gurin mijinta. Sai yanzu ne da ta ga babu ɗan shi ne za ta wani kalallame ki dan ki zauna tare da ita ta samu hanyar sake cutar da ke cikin sauƙi ko? Taimacewa ta yi Hanna ba haka ba ne fa. Allah anti ta canza yanzu ba kamar da take ba. Maryam ta ce, ni ya ishe ni haka don Allah, bari ki ga sallah lokaci na kurewa. Ki ma je ki yi alwala, ni yau farin ciki ma ina jin ba zai bar ni in samu bacci ba. A gurin cin abinci suka haɗu dukkansu, bas kam sai wani shan amshi yake yi kamar bai san me ya aikata ba. Nan kuwa duk yana hakan ne don kar Umma ta samu damar yi masa faɗa a kan magana. Hanna ce ta ce, yaya baka ga Tima ba ne? A sannan fa ta zo ita ma bata jima ba. Tunanin da ko Jimma ta riga shi isowa ne shi yasa ta faɗa hakan da yake bata san lokacin da ya zo ba. Ɗago kai yayi ya sauke shi a kan tima ya ga yadda take kallon abincin tana wasa da spoon a ciki. Sai ya maida kansa ƙasa a saman leɓɓansa ya ce da Hanna, na ganta mana. Umma ce ta ce Hanna ai shi tun kafin ki ganta shi ya riga ya ganta. Hanna kamaro idanu ta da mamaki ta ce haba dai Umma a ina to suka haɗu tun ɗazun fa muna ɗaki. A taƙaice Umma ta ce mata shi ne da kansa ya kawo ta. Hanna kam kallonta ta mayar kan Abbas da fara'ar da ta ce wallahi yi ka kyauta. Kamar ka san me ke ciki raina ni dama stop talking and eat your food. Later then yi surutu ok Cin abincin ta fara cikin farin ciki tana yi tana murmushi don ita yanzu komai normal ne a ɓangarenta. Ba ta da damuwar komai tunda kam ga kima a ta zaune. Cikin hakan ta waiwaya ɓangaren Tima sai ta ga cin ma abincin ita kam. Zungurinta ta yi da ƙafarta da ta ɗago ta kale ta sai ta mata nuni da abincin. Tima ma sai ta fara kaiwa kamar gaske. Umma ma ta lura da haka amma bata nuna ba don zatenta ko idanun mutane ne ya mata yawa shi yasa ta kasa ci sai ta bari akan idan sun gama za ta ce da Hanna ta ɗiba mata zuwa ɗaki wataƙila can za ta fi sakewa. Abbas kam da hanzari yake cin nashi abincin ƙoƙarin sayayya tashi ya bar gurin dan ya san Umma dole ne sai ta tuhume shi. Shi kuwa bai san ma me zai ce da ita ba. Umma ma duk tana lura da shi sai ta ƙyale shi kawai tana jiran sa'annan su tashi dan ba ta son yi masa surutu a gaban ƙanwarshi. Sam shi ma kuma ya san hakan shi yasa yake hanzari yayi ya riga su barin tebur ɗin. Ya gama kenan yana niyyar tashi sai ya ga Hanna ta riga shi miƙewa tana shirin yin magana Sai Umma ta tari bakinta da faɗin ɗauka wa Fatima abincinta na ga ta ci. Na ga ba ta ci ba san me biya ɗaki za ta fi sakin jiki ta ci. A'a ni fa na ma ƙoshi Umma ba sai ta ɗibar min ba. Cewar Tima tana ƙoƙarin miƙewa ita ma. Wani kallo da Abbas ya watsa mata ya sa take ta yi ƙasa da kanta ƙirjinta na harbawa. Umma cewa ta yi a'a tin Fatima ni ban ga wani abin girki da kika ci a nan ba. Ana maza ɗibar mata ko kaɗan ma ta samu ta ci. Zama da yunwa ai ba shi da daɗi ko kaɗan, duba yadda duk kika ƙare a banza. hannuwa na ta sa ta raɗa mata komai sannan ta ce da ita, tashi mu je. To masu sauraro a nan za mu dakata. ci gaba da kasancewa tare da ni Mama.